shugaban ƙasar najeriya mai jiran gado janar muhammadu buhari ya yi juyayin mutanen da suka rasa rayukansu a lokacin da ake bukukuwa na nasarar da jam'iyyarsa ta apc ta samu a lokacin da aka yi zaben shugaban kasa a najeriya Jan muhammadu buhari dai ya yi wannan juyayin ne a lokacin da ake ba shi takardar tabbatar da cewa ya lace zaben da aka yi a najeriya inda ya ce abun juyayi ne kwarai da gaske cewar waɗansu sun rasa rayukansu kuma waɗansu da dama sun yi raunuka kuma suna kwance asibiti akan haka ne ya ce ya yi kira ga magoya bayan bayansa da duk 'yan Najeriya baki ɗaya da a yi taka tsantsan gurin irin murnar da za a yi domin kada a ci gaba da hasarar rayuka da samun raunuka a cikin 'yan ƙasa a lokacin da ake bukukuwan nasarar da jam'iyyar ta samu akan haka ne tuni wadansu 'yan najeriya suka dukufa wurin jawo hankalin jama'ar ƙasa na ɗaukar duk matakan da suka kamata domin tabbatar da ba a samu irin waɗannan matsaloli suna bazuwa ba daɗin daɗawa kada ma a yi amfani da wannan nasarar da buhari ya samu gurin waɗansu shagulgula wanda za su zama kamar tunzura waɗanda ba su yi nasara ba a lokacin zaɓen ga wani mai sharhi kan al'amura a najeriya wato alhaji abubakar ali yana gargaɗi ga 'yan ƙasa cewa a san irin murnar da ya kamata a yi kada a shiga matsala kuma wannan ni nasara ba ma apc kadai zan ba nasarar wannan zaɓen ba duk gaba mu 'yan najeriya mu muka yi nasara a wannan zaɓen nan da aka yi saboda haka murna in za a yi murna to kada murna ya zo ya koma murnan da za a kawo barna murna na farko dai a gode a Allah an yi zaɓen na lafiya kuma magoya bayan Buhari su gode wa Allah dan takarar su ya samu nasara wanda ba su samu nasara ba su ma a ba su hakuri kuma a rungumi juna a zauna lafiya dan nasarar nan yan Najeriya ne suka yi wannan nasarar to ga fahimtar ka wurin murna ko nuna murna ko nuna bakin ciki akan samu fitintinu da tashe-tashen hankali da watakila zai iya yi wa tsari na demokradiyya tangarɗa kenan a cikin ƙasa? na kwarai na kwarai ma wasu ma musamman ma wasu ai hakan suke so ma a cikin murnan a zo a tada wani rikici wanda za su samu biyan bukatan su saboda haka idan ma ana kaunan buhari ne idan ana jin daɗin wannan abin da ya faru to mutum ya gode wa allah ya yi addu'a allah ya ba sabon shugaban ƙasa iko ya zartar da mulkin shi a cikin zaman lafiya kuma tare da adalci alhaji abubakar ali kenan wani mai fashin baki a najeriya a tattauna da na da shi a abuja a waje ɗaya shi ma sanata so dangi so shi na ganin cewa ya kamata 'yan najeriya su yi taka tsantsan domin kada murna suna ta koma ciki ga waɗansu waɗanda ba su bi ƙa'idoji ko nuna sanin ya kamata ba a irin murna da za su yi. Ɗaya daga cikin ginshiƙin eh, eh, sharaɗin zaɓe ɗin ma kenan. Kadan aka maka daga abubuwan da ka ga akwai kurakure wanda tabbatar da ka je gaban kotu babu shakka kana iya tafiya wannan kuma ya danganta da abubuwa da yawa wala dan dan takarar shi kan shi yana da wasu abubuwan da ke kalubalanta wala kuma yadda aka yi hanyar zaben yadda aka maka magudi wala ko kuma kasawan cancantar shi wanda kuka zaɓe da shi da hanyoyi dai da yawa kuma babu abin da ya fi dacewa ce a tafi kotu wanda ita ce eh, kamar da batun kira na duk dan adam da aka tsara sai ka je kotu ba neman ta da zaune tsaye ko kuma nuna karfi ba wannan ni ban yarda da wannan ba tsohon ɗan majalisar dattawa a Najeriya kenan sanata so danga abokar ɗansu a tattauna da na yi da shi a abuja a yanzu dai babu shakka ana ci gaba da yin irin waɗannan shagulgula ba ma najeriya ba har ma makwabtan ƙasashe inda aka ci gaba da yin kaɗe-kaɗe da raye-raye domin ana murna samun nasarar da jiran muhammadu buhari ya yi a matsayin sabon shugaban najeriya da za a rantsar ranar 29 ga watan mayu umar faruk musa murar amurka a Abuja, Najeriya.